Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilhas 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalilu da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a uku ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Emerson Manangagwa ya lashe zaben shugaban kasar Zimbabwe. Manyan shugabanni a fannin tsaron Amurka sun yi wata bayyana ta bazata a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fada White House za ku ji me ya faru. sannan ku biyo ma cikin labaran domin jin sakamakon wani bincike kan masu fama da matsalar kiba. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sun kama miyagun nan da suka kashe Farfesa Halimatu Sadiya da wasu. idan mutanen da aka kama su ne suka aikata laifin sun ci a gingina masu Za kuma a ji jawabin shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Nijar albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Emerson Manangagwa ya lashe zaben shugaban ƙasar Zimbabwe. a zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin magudi hukumar zaben kasar ta ce manangagwa ya sami kashi 50.8 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada inda abokin hamayyarsa nelson chamisa ya samu yar tazara a tsakanin ƙuri'un nasu chamisa ya kira sakamakon zaben a zaman ƙarya kuma ya sha alwashin zai kalubalanci sakamakon a kotu kamun a bayyana sakamakon zaben baki ɗayansa da misalin karfe ɗaya na daren alhamis a wani kakakin 'yan hamayya ya bayyana gaban na'urorin ɗaukar magana da na talabijin inda ya yi tir da sakamakon zaben ya kuma ce jam'iyyarsu ba ta tantance sai hancin zaben ba an kuma yi ca a kansa kafin jami'an tsaro su yi awon gaba da shi hukumar zaben kasar ta ce mutane da dama sun fita kada kuri'unsu a mafi akasarin lardunan kasar sannan an samu ƙuri'u da dama da aka soke sanadiyar rashin ingancin su baya ga haka hukumar ta bayyana zaben a matsayin wanda aka samu gagarumar nasara wajen gudanar da shi amma dai ta nuna rashin jin daɗin daɗinta bisa arangamar da aka samu tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum shida a harare babban birnin ƙasar ta zimbabwe a wani lamari da ba a saba gani ba manyan shugabanni a fannin tsaron amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fada white house inda suka nuna damuwa kan yunkurin da rasha da wasu ke yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adin da ke tafe shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsauraran matakan kariya wajen daƙile wannan yunkuri muna ci gaba da yin karo da sakonni da rasha ke amfani da su wajen raunana zaben da raba kan hauna amurka in ji daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan cots yana mai cewa yana sane ba rasha ce kaɗai ƙasa da ke yunkurin yin katsalandin a fagen siyasar ba Scott ya kara da cewa shugaba Trump ya ba su umarnin cewa su ɗauki batun na london a matsayin abu mafi mahimmanci a aikin su. Daga cikin waɗanda suka hallara a wajen taron na jiya Alhamis har da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wato Christopher Ray da sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristen Nelson da kuma daraktan hukumar tsaron ƙasa General Paul Nakasone. shugaban rundunar sojin ruwan amurka admiral john richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atsayin da sojin ruwan iran ke yi a tekun fasha kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimmin hanyoyin da ke wannan yankin teku wanda iran take barazana za ta rufe shi rundunar sojin ruwan amurka kan kare ka'idojin zirga-zirga a kan tekun waɗanda suke ba da damar ratsawa ta wannan mashigi yankin na tekun fasha wanda ke gabar gabashin tekun a yankin mashigin hormuz na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen duniya kwanan da rundunar sojin juyin juya halin ƙasar ta iran ta irgc ta yi barazanar rufe wannan mashigi wani jami'in amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa manya-manyan jiragen ruwan iran sun halara a wannan yanki domin gudanar da atisayen soji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin ƙasar yemen na shirin gayyatar ɓangarorin da ba sa ga maciji a junansu zuwa birnin geneva a wata mai zuwa domin ganawa kan yadda za a shata hanyoyin gudanar da tattaunawar samar da zaman lafiya martin griffith ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar cewa akwai maslaha da za a bi a siyasance domin kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yemen yana mai kira ga manyan ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga wannan sabon yunkuri na tattaunawa griffith ya kara da cewa wannan tattaunawa wacce za a yi a ranar 6 ga watan satumba za ta ba da dama ga bangarorin biyu su gana wajen shata hanyoyin da za a bi kan tattaunawar da sauran matakan da za a dauka na karfafa kwarin gwiwa da kuma tsare-tsaren da za su ciyar da wannan yunkuri gaba wannan sanarwa ta griffiths na zuwa ne sawo'i bayan da dakarun da saudiya ke jagoranta suka kai wasu hare-haren sama a yankin 'yan tawaye da ke hudaida a jiya alhamis inda akalla mutum 28 suka mutu kana wasu 70 suka jikkata yunkuri na ƙarshe da aka yi na shirya zaman sasanta rikicin na yemen ya ruguje ne a shekarar 2016 sakamakon wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa mai yiwa matsalar yawan kiba na taka rawa wajen yada kwaya cutar da take shafar hanyoyin numfashi da ke kuma haddasa zazzafar mura binciken wanda aka gudanar a managua babban birnin nicaragua ya gano cewa manyan mutane masu fama da matsalar kiba sun fi yawan yada zazzafar cutar ta mura fiye da waɗanda ba su da kiba wannan sakamakon bincike na da muhimmin tasiri lura da yadda matsalar matsananciyar kiba a duniya ta kusan rubanya har uku tun daga shekarar 1975 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana aubrey gordon kwararriya a fannin nazarin abubuwan da ke haddasa yada cututtuka da yaƙi da su ita ta fara bincike a wannan fanni shekaru tara da suka gabata. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sun zaƙulo miya gunnan da suka tafka wani ɗanyen aiki kwanan nan ciki har da kashe Farfesa Halimatu Sadiya Idris daga Abuja ga wakilin Hassan Maina kaina da cikakken rahoton. The eight Kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Ah, Jimo Moshut, ke bayyana cewar jami'ansu sun cafke gungun 'yan bindigan nan da suka bindige tsohuwar kwamishinar ilimi ta jihar Katsina, Farfesa Halimatu Sadiya Idris da makalin wasu matafiya akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Cikin waɗanda aka kara cafkewa kuma har da 'yan fashi da makamin nan da suka afka gidan daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan aikin gona na jami'ar ahmadu bello farfesa khalid othman suka kuma garkuwa da wata mata mai shayarwa da ma jaririn nata dan wata bakwai shugaban 'yan sandan najeriya alhaji ibrahim idris ya kuma ba da umarnin cewar duk 'yan sandan kwantar da tarzoman jihar kaduna da ke aiki a wajen jihar da su gaggauta komawa cikin gida domin samar da cikakken tsaro a dukkan sassan jihar na kaduna shu'aibu mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran 'yan sanda a najeriya Idan dai gaskiya din ne mutanen da aka kama su ne suka aikata laifin to ana iya cewa sun ci a jingina masu. Idan rashin kayan aiki ne ke kawo 'yan sandan Najeriya sai an aikata laifi suke yunkura suna kame-kame to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta samar musu kayan aiki. Amma gaskiya ana zarge-zarge da yawa ga sha'anin aikin 'yan sanda a Najeriya. ana zargin su na farko da kama mutanen da ba su ji ba ba su gani ba ana laƙa musu wasu wato laifuka da zimmar samun yabo ga al'umma ko kuma fitar da kansu zargi daga gwamnati. Sa'an har ila yau wato akwai wasu abubuwa da ake ta zargin cewa da yawan su da hannun waɗansu su ɓata gari daga cikinsu daga cikin miyagun ayyukan da ake aiwatarwa. Waɗanda an sha samun ɓata garin amma dai ba a jin wani mataki da hukumar 'yan sanda take ɗauka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Zuwa gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda shugaba Muhammadu Isuhu ya yi jawabi ga kasar inda ya taɓo jerin batutuwa ciki har da na tsaro daga birnin Yamai ga wakilin musulman Barma da cikakken rahoton. Ainsi, dans le bassin du lac Tchad comme dans le Sahel, les vaillantes forces de défense et de sécurité. Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Chadi na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawaban shugaba Isuhu. Wanne ya tabbatar da cewa rundunonin haɗin gwiwar ƙasashen da abin ya shafa na samun nasarori sosai a yakin da suke kamsawa da 'yan ta'adda. abin da ya karya lagon boko haram sai dai har yanzu da sauran rina a kaba in ji shi dalili kenan da ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amincewa buƙatun ƙasashen jason sahel a kan maganar samun cikakken goyon bayan ƙasashen duniya a wannan gagarumin yaƙi. de notre domin tabbatarwa dakarun Nijar gamsuwa da yadda suka jajirce a yakin da kasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addanci. Shugaba Muhammadu Isu ya umarci shugabannin rundunar mayakan kasar su ware kason musamman ga 'ya'yan jami'an tsaron da suka kwanta dama ko suka samu na kasa a fagen daga a yayin ayyukan daukar sabbin sojoji. Sannan ya ce ya umarci sa ta rubanya kudaden fanshin sojojin da suka rasu a fagen yaki ta yadda magadansu za su amfana. mérite euh, tout le soutien de l'État. A ci gaba da jawabinsa na zagayewar ranar samun 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka, shugaban kasar Nijar ya bayyana zaɓuɓɓukan 2021 a matsayin zaɓuɓɓuka masu mahimmanci. Saboda haka ya ce ya umarci gwamnati ta tanadarwa hukumar zaben kasar dukkan abubuwan da take bukata domin shirya tsarkakakken zaɓe wanda ke baiwa kowa damar shiga a dama da shi. pour que les prochaines élections soient libres, transparentes, inclusives. Sannan Muhammadu Isu ya yi turda rikicin kabilancin da ake fama da shi a kan iyakar Nijar da Mali, yayin da ya nuna farin ciki a kan yanayin da damanar bana ke ciki a halin yanzu shugaban kasar Nijar ya bayyana takaicinsa a game da sakamakon jarabawar bak da Breven da aka gudanar a watannin Yuni da Yulin da suka gabata. Yana mai cewa kwaduwar ɗalibai a wannan jarabawa wani abu ne da ke da nasaba da yaje-yajen aikin malamai da tarzomar ɗalibai ba kakkautawa. Saboda haka ya kira ga dukkan masu hannu a sha'anin ilimi su dubi wannan matsala da idan basira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Nijar, kasan mu ta yi suna. haka dai kuma a gaida Sulaiman yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Jamai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. lamarin baya-bayan nan dai da ya abku shine na waɗansu 'yan bindiga waɗanda har kawo lokacin haɗa wannan rahoto ba kai ga gane su ba inda suka je wani dandazon 'yan canjin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare suka buɗe musu wuta tare da kashe mutane hudu daga cikinsu nan take da kuma jikkata wani mutum ɗaya usman makarfi shine shugaban ƙungiyar masu canjin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da ke zaune a birnin na fatakwal eh, wannan gaskiya ne shi ma haka mataimaki na suka bude musu wuta mutane guda hudu aka kashe ɗaya ya tsira da ransa. Kamar barayi ne ko sun ɗauki wani kuɗi ko wani makamancin haka? To alal hakika dai ba su tambayi kuɗi ba ba su ɗauki kuɗi ba da aka gaya mu wannan na yi ƙoƙari na kira shirgibiyo wanda yake a kusa da mu kuma sun zo sauri sun zagaye jan sun yi binciken su. Wasu da lamarin ya faru a gaban idon su sun yi masashen Hausa na muryar Amurka karin bayani. Suna na Rabiu Mu'azu. Eh lallai alal muna tsaye sai muka ga wasu mutane mutum uku sun fito da gudu da bindigogi a hannunsu to sai daya sai ya fada ta yaran su yana cewa mun gama da su daga baya a cikin waɗanda aka kai musu harin akwai guda ɗaya wanda ya slap sai ya zo ya ce mana an harbe mana yan uwa ba wai wani tsaro ne wanda har ya kai wanda za mu ce eh lallai muna da tabbaci da shi ba sunanan abubakar ahmad suna zuwa ba ba su tambayi komai ba ba su kwanci suka fara harbi yana zaune a kujera al'amarin tsaro dai a jihar riba musamman babban birnin jihar wato Fatakwal a baya sun yi matukar taɓarɓarewa inda daga bisani aka samu lafawarsu. Alhaji Musa Sa'idu shugaba ne a jihar ta Ribas kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar. Yan canji ne kuma ainihin su mutanen Bauchi ne an je so hudu aka kashe su ko ba da ko hansa ba auren. To shi ne muke cewa wannan mutanen da suka yi wannan abu ba mu san kowane irin mutane ne. To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Ribas Mr. Omoni Inamdi ya tabbatar da faruwar lamarin. I'm aware of that incident, but uh, Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Rivers na kokarin tantance yadda lamarin ya faru domin kaiwa ga gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To sai a mana aikin gafara wannan rahoto ne daga Lamido Abubakar kamar yadda aka ji kan hare-haren da akan kai a jihar Rivers da abin ya lafa kwanan baya amma kuma abin ya dawo har aka kai hari kan wasu 'yan arewacin Najeriya masu canjin kuɗi musamman ma 'yan jihar Bauchi. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda kamar yadda na ce ɗazu Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Da sanin mu ba za mu yadda a cuce ku ba. abin da ke gabanmu a kyautata ƙasa a kyautata tsaro a kyautata arziki a kuma hana cin hanci da rashawa wannan a kan shi muka yaƙi neman zaɓe kuka kuma zaɓe mu kuma ba za mu manta ba To shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari ke wato jawabi a jihar Bauchi za a ji wannan rahoto a shirinmu na wato hantsi yanzu kan ga Jimai Ali. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shan magungunan tari da ke haɗe da kodin domin sa maye tsakanin matasa da wasu mutane a Najeriya ya zama annoba. za mu fara nazarin wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara tsegunta muku tun da farko, za mu dubi annobar shan magungunan tari da suke ɗauke da kodin da matasa da kuma wasu mutane suke sha a najeriya domin kasancewa cikin maye za mu dubi ƙa'idodin shan aidin a ƙasashe masu arziki kamar amurka to amma kafin mu yi wannan nazari wakilin sashen hausa babangida jibran ya aiko mana da rahoton cewa hukumar nafdac mai kula da ingancin abinci wato kayayyakin abinci da kuma magunguna ta Najeriya ta kama kwalaban magungunan tari kimanin miliyan biyu da rabi bayan da gwamnati ta hana sayar da magungunan tari da suke dauke da sinadarin kojin a kasar. A wata sanarwar da hukumar ta nafda ta fitar ta hannun kakakinta Abubakar Jimo ya ce hukumar ta ɗauki matakin kama kwalaban magungunan na tari masu ɗauke da sinadarin kolen ne bisa dokar hana sayar da shi a bainar jama'a ba bisa ƙa'ida ba. da gwamnati ta ɗauka a kwanakin baya. Dr. Musa Umar darakta ne a hukumar ta NAFDA kuma na tambaye shi ko mai hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai dauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa? abu ne wanda za ka same shi bisa prescription to kaga kasar nan matsalar shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba to kuma za ga cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi ruwa ne kawai da siga da ake yi to za ga shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolinsu kuma ba haka aka so ba to ka san yanzu mun fara tun shekaru biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata to kuma mun yi wannan so shekara mai zuwa za mu yi biyu so mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abun ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata ya sayar ba don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa wa'annan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba ya kamata ka san cewa fa in dai ba ka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita likita ya rubuta maka in mana sati daya ne in mana sati biyu ne in ka sha in ka samu sauki lillahi alhamdu in baka samu sauki ba sai ka kai kuma wajen likita yanzu haka dai hukumar ta nafda a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka daga cikin 'yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar ya kamata a ɗauki mataki a kansu ya kamata gwamnati gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato pharmacies council da nafdac ya zamanto cewa ta ba su goyon baya tuni dai hukumar kwastan da ke kula da kan iyakokin najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. likita ka ji dai a matsalar da ake fama abin da ya zama annoba a najeriya matasa da kuma wasu mutane suna shan maganin tarin da ke kunshe da kodin eh. eh, to kuma ka san gwamnati gwamnati da hukumomi duk suna ta kokarin ganin yadda za a shawo kan wannan matsalar to wai a nan kasashen ma yaya ka'idar ko kuma ka'idodin shan kodin suke to kamar a ƙasar na hajiya kodin dai haka akwai kaɗan a cikin kamar abubuwan tari amma kodin kan shi inda ake aje shi kamar inda wuraren magunguna ana sa irin wani irin babban akwati ne wanda suke kira nan save na karfe kuma likitan zai rubuta sai da yana da musamman ne daga gwamnati musamman kafin ya ba da wannan maganin kuma ba kowa ake ba wannan maganin ba kuma in aka ga wani likita da ke rubuta irin maganin nan da yawa za a kai shi za a kira hukuma a ce to wannan likita bai na rubuta maganin nan da yawa a yi bincike saboda ga nan ko a nan kasan ma wannan maganin da wuya ka same shi haka eh, to kamar ka ce ana sa kodin din a maganin tari waɗanda eh. ake kaiwa ƙasashen mu ɗin da mutane suke sha ko kuma matasa suke sha don ya sa su maye ɗin ya fi yawa ne ya akwai bambanci ne ko ko da iri ɗaya ne iri ɗaya ne sai dai namu da yadda ake a gida kamar nan kin sa a gida za ka iya zuwa chemist kai ka sai kowane irin magani eh ko ina anna amma a nan kasan baka isa ka shiga chemist sai likita ya rubuta ko wani musamman an rubuta an baka izini ka je ka karba amma kin san gida sai ka je chemist kai ka saya a nan baka isa ba ai har magunguna kashe kwayoyin cuta ma antibiotics a najeriya kowa mutum yana iya zuwa kemis ya saya ba tare da likita ya ba shi izini ba eh to a nan kasashen irin waɗannan irin magungunan za ka saya ba tare da likita shine kamar irin su panadol aspirin da irin abubuwan mm, kamar a ce su eh su kafinol eh, su eh kafinol da sauransu irin su kawai za ka iya saya amma ko wani abu dai mai karfi da yawa haka ba su yadda kawai a sai da maka shi haka domin ana tsoron hatsarin da yake eh, tare da waɗannan magunguna hatsarin suke tsoro shi yasa ba su yadda to kasan kwanakin nan mun yi ta bayani akan illar da ke tattare da shan irin miyagun kwayoyin nan lahanin da ke tattare da su mun yi wa masu sauraron mu bayani eh gaskiya ne hajiya to kamar yadda ka ce a nan kasashen kuma kamar yadda na gaya maka hukumomi a najeriya su ma suna iyakacin kokarinsu su na ganin cewa an an haramta an hana amfani da waɗannan magunguna ɗin to amma duk abin da aka yi akwai wanda zai shiga da su ta barauniyar hanya wani kira za ka ƙara yi wa matasa da kuma masu amfani da waɗannan magungunan don su sha ya sa su maye. to wannan waɗannan magungunan hajiya akwai da suna taimakon mutum amma suna da hatsari kwarai da gaske in ka sha su haka kana shan su kowane lokaci haka na farko zai iya jiyar maka da hankali in ko baka yi sa'a ba in kwana yana iya halaka ka domin in ka sha sha irin magungunan da yakan canza yadda kake numfashi wani lokacin yanke numfashin ma gaba ki daya to in yanke numfashin ba wani kusa da kai to kuma kwana ya sai halaka mutum saboda haka dole kuma kuma kin san kuma ka soma sha ka soma kaɗan kaɗan to sai zama abin jaraba abinda tsoron illa maganin nan kuma da ka soma kaɗan sai zama abin jaraba a kuma banda halaka mutum da yake yi. to Allah ya sauwaƙe amin amin kullum akan ce wai idan kunne ya ji ki ya tsira gaskiya ne Allah sa mu gane amin amin To likita tunda muna da sauran lokaci bari mu tsunduma cikin wasiƙun masu mu To hajiya. Wasiƙanmu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Aminu Adamu Malam. yana so da allah ka mishi bayani akan wai me wai wani lokaci yana kasa yin bacci idan ya kwanta da daddare ko akwai dalili to akwai ɗansu mutane waɗanda ba su iya bacci haka da wuri wani lokaci ko wani tunani mutum ke da yawa ko kuma wani lokaci akwai abubuwa da muke ci ko wani magani da ka sha wani lokaci amma in dai kowane lokaci kawai ba ka iya bacci kawai kawai haka ko da ka huta ka zauna gida ka huta ba kai wani aiki mai yawa ba baka jin bacci to in dai abin ya faru haka da yawa to ya kamata ka je wani likita akwai yadda ake gwaje-gwajen su hajjiya. To wato za a gwada a ga abin da ke hana shi bacci kenan? Eh ko kuma za a ga yadda yake baccin shi yake ya yi gina don akwai ɗansu za su iya akwai ɗansu mutane za su kwanta su yi bacci sai su tashi kuma za su iya bacci ba. Wadansu kuma mutane suna samun wuyan baccin kafin su yi baccin yakan yi musu wahala to duk waɗannan zama likitoci za su iya gwaggwadawa in aka duba da akwai taimakon da za a iya bayarwa. ko nan ma akwai waɗanda ma akan kai su asibiti a kwantar da su su kwana a asibiti din a ta nazarin yadda suke bacci. Eh wanda ake kiran su sleep study ake kiran wannan. Za a sa suna suna da wani abin kamar kyamara zai rinka lura da kai ana ganin komai irin kyamara mai ɗaukar hoto a duhu din nan. to eh, za a dubi komai da kake yi daga nan za a tabbatar me ke hana ka bacci eh. To kamar shi wannan bawan Allah idan ya je aka duba shi dan aka ci sa'a za a iya bashi magani kenan ya daina? Eh, eh aka yi sa'a za a iya bashi magani kuma akwai wadansu mutane hajji a waɗanda kamar haka waɗansu wani lokaci yadda kwakwalwarsu yake za a ga wani lokaci ba su iya bacci sam sam. ta wani mm. lokaci ta bacci to waɗannan akwai wannan manic ana kiransu kamar manic da turanci to irin wannan shi ma an dai wannan irin wannan ne akwai magani su da ake ba su zai taimake su bacci su irin waɗannan. to to Allah ya eh. sauwaƙe. <laughs> amin amin hajiya. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a hannun yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. emerson manangagwa ya lashe zaben shugaban kasar zimbabwe a zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin magudi hukumar zaben kasar ta ce manangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada inda ya baiwa abokin hamayyarsa nelson chamisa yar tazara a yawan kuri'u chamisa ya kira sakamakon zaben a zaman karya kuma ya sha alwashin zai kalubalanci sakamakon a kotu kamun a bayyana sakamakon zaben baki ɗayansa a da misalin karfe ɗaya na daren jiya a alhamis wani kakakin 'yan hamayya ya bayyana a gaban na'urorin ɗaukar magana da na talabijin inda ya tir da sakamakon zaben ya kuma ce jam'iyyarsu ba ta tantance sai hancinsa ba a wani lamari da ba a saba gani ba manyan shugabanni a fannin tsaron amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fada white house inda suka nuna damuwa kan yankurin da rasha da wasu ke yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafi shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsauraran matakan kariya wajen dakile wannan yunkuri muna ci gaba da yin karo da sakonni da rasha ke amfani da su wajen na zaben da raba kawunan amurka in ji daraktan hukumar tattara bayanan sirri dan court yana mai cewa yana sane ba rasha ce kadai kasa da ke yunkurin yin katsalandin a fagen siyasar amurkan ba shugaban rundunar sojin ruwan amurka admiral john richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atisayen da sojin ruwan iran ke yi a tekun fasha kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimmin hanyoyin da ke wato muhimman hanyoyin da ke wannan yankin teku wanda iran take barazana da ta rufe su To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da dari Smith wanda kuma shi ke injiniya ni Ibrahim kaɗa Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Le Monde aujourd'hui.